Amfani da matsayin wani ko da mukaminsa shine duka ɗan ƙasa da zai amfani ba tare da yana da wannan mukami ba zuwa ga zartar da aikin da ba nashi ba wanda ke kan hurumin mutumin da shi kaɗai ne ke da wannan 'yanci. Ƙarin bayani ta bakin Juju Goje Maimuna Gazibo. Satar matsayin aiki kamar in wani ɗan ƙasa ya ɗauki matsayin wani aiki na gwamnati ko na tsaro ko yin wani abu da yake da alaƙa da wannan ayyukan ne. Ba majistra kuke ba, kuna yanke shari'a, ba jami'in tsaro kuke ba, amma kuna sanye da kayan jami'in tsaro sai kuna nuna cewa jami'in tsaro kuke. Wannan shi ne satar matsayin aiki. Ba majistra kuke ba, ba polis ba kuke, ba jandarma ba kuke, sai ku nuna su kuke ko yin aikinsu. su misali masu kula da kiwon lafiya kuke sai ku nuna cewa likitan haifuwa kuke ku yi wa mata aiki za a tuhume ku da satar matsayin aiki waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga irin waɗannan mutane Duk wanda ya sa kaya ko anko ko wani matsayi na hukuma wanda ba matsayinsa ba ne da aka san shi da shi zai iya yin kason watanni shida zuwa shekaru uku da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari ko yin ɗaya daga cikinsu. Hadda ma wanda bai da matsayin aiki wani diplomar aiki misali ba notar kuke ba kuka yi aikin notar ba lauya kuke ba kuka yi aikin lauya ba isiye kuke ba kuka yi aikin isiye in kuka yi hakan aka ɗora muku hannu za a tuhume ku kamar yadda na faɗi a farko. Me masu aikata wannan ta'adi suke nema a kai? Mutumin nan mutum ne da ke cikin ma'aikatu kamar ofishin jandarmomi, ofishin polisai da dai sauransu. Mutane ne da ke nuna cewa notar suke, mutane ne da ke nuna cewa lauya suke domin damfaran 'yan ƙasa don kawo ƙarshen haka ne doka ta kafa shafin layi 189 na musamman don cewa tir ga wanda zai ɗauki matsayin wani aiki.